الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يوم منا شابيو ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha uku ga watan hudu miladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu kamar da aka saba a kodayaushe mukan gabatar da tasiri bayan sallar la'asar a daidai wannan lokaci yana jin a karatunmu na jiya mun kwana aya ta casa'in da ɗaya za mu ta yi ta casa'in da biya cikin suratu tsaha ga wadda suke bibiyar mu suke tare da mu malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري kamar yadda bayani ya gabata kissan nabi musa alaihi salatu wassalam da fir'auna da kuma mutanen shi nabi musa din alaihi salatu wassalam ya zo cikin wannan sura suratu taha a sakamakon ma bujurowan kistan ne wasu malamai suke kiranta da suratu musa wasu kiranta da suratul kalim wato saboda maganan da allah madaukin sarki ya yi da annabi musa mu ba sharatan babu tsaka wato ba wani a tsakani musa ya zama kenan kalimullah an yi kista din a bayan farko-farkon sura din ta sai aka yanke ta aka samu itirat aka shigo da waɗansu hukunce-hukunce da waɗansu labarai na annaba da suka gabata irinsu annabi nuhu annabi idris da dai sauransu to daga baya kuma allah daga sarki ya zo ya ci gaba da ba da kista ɗin abin da ya faru to a kanta ne yanzu wadda malam ya karanta aya ta da ta da ne ka karanta ko mm. yawwa to a kanta ne yanzu insha Allah za mu tashi amma kuma sai na ga ta ainihin suratul an'am na shiga na ɗauka eh, kuma suratul ɗaha ne wato karatunmu na dare ne okay to barin koma suratul ɗaha ɗin yana ba da kissan abin da ya faru tsakanin haruna da musa bayan an yi bautan dan maraƙi lokacin annabi musa ya je munajati da allah a asina to ya dawo yana cikin fushi ƙwala ya harunu nabi musa ya ce ya kai harun ma mana aka izira aitahum dallo allah tattabi a ne afa sai ta amri ya ce ya kai harun me yasa da kaga sun bata baka bi ni a guje ba ka bi sawuna ka je ka gaya mini yanzu kenan wasiyar da na yi maka cewa ka tsaya ka tsare su ka saba mata kenan baka bi umarnin da na maka ba baka bi wasiyar da na yi maka ba har ka bari mutane na su bauta ma wani wadda ba Allah ba su bauta ma dan maraki wato annabi Musa yana zargin dan uwansa Harun yana zargin sa cewa yayi sakaci ya zai bari su bata har su yi bautan wani wadda ba Allah ba wadda kuma lokacin da zai tafi ya ja kunnan Haruna yace lalle ka tsaya a kansu ka kula da su kasu yi wani abu wadda zai saba ma shari'a kasu wani abu wanda zai saba ma addini gashi yanzu kuma ka zo ka bari ya bari har an yi bautan wani abu wanda ba Allah ba ci gaba قال يا ابن أم لا تأخذ wala bi rasi, إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي lokacin da nabi musa yake faɗa wa annabi harun ya kama gemunsa yana ja ya kama gashin kansa yana ja saboda ɓacin rai yana ga cewa lallai nabi haruna alaihi salatu wasallam yayi sakaci a ce yana tsakanin su har ya bari su yi bautan dan saniya nabi musa ransa ya ɓaci hankalinsa ya tashi aka yi kama gashin kansa yana ja ya kama gemunsa yana ja to kun ganin da na haruna ba shine babba shine yayan Musa a shekaru To ya kai kuma ya kama kansa yana ja ya kama gemunsa yana ja eh, ya kuwa gari a babi na ladabi annabi haruna yayan musa ne a wajen aihuwa ya kai kama gashin kansa yana ja alhali shi musa shi ne karami a shekaru na aihuwa me yasa haka eh wato nan darasin da ya kamata mu ɗauka a nan shi ne shugaba na addini shugaba na addini kama a ce ko malami ko annabi ko manzo to wannan shugabancin ya fi kowa yana sama da kowa eh, malami a tsakanin al'umma uba ne uba ne na kowa in dai mutum musulmi ne to malami a matsayin baba yake masa hakanan an annabin haka aiko shi ko manzo to wannan al'umma din gabaki ɗayanta wannan annabi yana matsayin uba ne me yasa annabi lutu yake gaya mutane sai ke cewa ha'ula ibanati Eh? yace yace musu yake gaya wa mutanensa masu luwaɗi yace ‘ya'yana na gari mata na gari ‘ya'yana su suka fi tsarki a gare ku maimakon bin maza sai dangana dukkan ‘ya'yan da suke garin matan da suke gana matsayin ‘ya'yansa ne to sai sa idan annabi ya zo aka aiko shi ko manzo duk wanda yake gari da sarki na gargajiya da waye waye waye da kuwa dukkansu suna karkashin sa ne to a matsayin annabi Musa shi manzo ne shi ne aka fara aikowa aka sa masa haruna ya zama mataimakinsa to a lokacin annabi Musa yana sama da haruna fifikonsa dai na shekaru akan Musa ba zai tasiri ba ba zai taba tasiri ba don shi annabi musa shine uba shine shugaba na addini shugaba na addini kuma ya fi kowane irin shugabanci a ƙasa an gane wannan sai sa matan manzon allah ma haka kira su uwayen momine ne na duniya gabaki daya aka ce wazuwa juhu umaratu aka ce matan manzan Allah uwayen mutane ne ga baki daya gashi ba su suka tsuguna suka haife mu ba amma saboda darajar manzan Allah saboda mukamin manzan Allah a cikinmu matansa ma sai suka zama uwayenmu so haka dan annabi Musa ya kama gashin yayansa ya ja ko ya kama gemunsa ya ja ya yi haka ne a matsayinsa na shugaba na addini wanda shugabanci na addini kuma ya fi komai sai sa ba za ta samun mutumin kirki ba ba za ta samun wadda mutum na kirki ne a cikin ko 'yan siyasa ko a mutanen gari ya zagi malamin addini ba ba a samun irin wannan in dai mutumin nan na kirki ne ba zai haka ba zai ɗauki malami ubansa ne zai ɗauki malami yayansa ne ko da ko malamin nan yayi kuskure dole ya mutunta shi in babanka ya kuskure shi kenan sai ka walakanta shi ai babanka a matsayin sa na dan adam zai yin kuskure shi ba masumi bane to dan babanka ya kuskure shi kenan ka zage shi sai ka ci mutuncin sa saka ba zai yi mutumin kirki ya shiga gidan rediyo ko talabijin ya ce zai ci mutuncin malamin addini ba bai da ba ne mutumin kirki ne duk wanda ka gaya haka ko dai dan iska ne ko mutumin banza ne ko kuma ma mahaukaci ne yana shaye-shaye wannan ne gaskiyar magana yawwa mazala da ya zo rasuwa dai bar duniyan nan amanan addini nan gabaki ɗayanta da ya ɗauke ta hannun waya don kata hannun malamai ya ce al'ulama'u warasul biya. malamai su ne magada annabawa su suke koyarwa su suke isar da saƙon Allah su suke fitar da mutane daga kafurci su fitar da su daga bid'a su fitar da su daga shirka su fitar da su da munafurci su fitar da su daga dukkan wani laifi zuwa ga hasken musulunci su wa suke wannan aikin malamai ne malamai ne kuma ba suna haka don ana biyan su bane suna yi ne tsakani da Allah akwai albashin da ake biyan wani malami ni dai ban san ni dai ban sani ba ni dai ba da ya ban koko ba wai dan yana karantarwa wai zai biya ni albashi ta wajen da aka zo ake yi ma lokacin siyasa ma ake biya malamai duran wata ya yi gwamnati dan ba su albashi a karkashin hukumar shari'a ni ko ban taɓa karba ba in kuma wanda ya ga wata boca na karbi ko bai kawo takarda ni ban taɓa karba ba an taɓa yin kuskure ba aka kawo na limamin gwallaga don an ga sunan mu ɗaya ibrahim idris ni idris abbas ya ka ɗauka ni ne aka kawo mini na kira dan sai zai karba masa ne ba kuɗi na bane ni ba na karba so eh, ana yi saboda Allah ne to wanda yake saboda Allah kuma wani ya zo ce dai zage shi ce wai dai gama lafiya wallahi ba za ka gama lafiya ba wallahi ba za ka taba gama lafiya ba yawa domin Allah yana kishin malaman yana kishin masu karantarwa su suke rike addinin su suke karantar da shi ba kuma don an ce su suke rike addini ba dai hana su yi kuskure ba suna masu masu kuskure ne to kuskuren su bare ba da daman kuma ka ci mutuncin su ba maza Allah ce hatta tsuntsu a kifi ke a ruwa yana nema ma malami gafara in yayi kuskure kwari suna nema ma Allah malami gafara in yayi kuskure lokacin da ma Allah ya gafarta masa kai baka sani ba kai baka sani ba so annabi Musa ya ja kan yayansa ne Haruna a matsayinsa shine shugaba shine uba don shine malamin addini shine mai koyarwa shine jagora haruna kawai mataimaki ne kowa mataimaki ba ne mataimaki ne wajali waziran min ahali ya ce ka sanya mun mataimaki a cikin mutane na ya ce haruna a dan wani haruna Allah ya amsa addu'ansa inda babu musa babu haruna ko gabar shi subordinate ne ko ba subordinate ba ne subordinate ne Allah ya mu gane kala ya muna umma yake ya dan uwana in ji haruna yake kiran musa yake ya kai dan dan uwana da kira shi da kai ya musa ba to ka duba mutuntawa ai da ya kamata ya ce ya kai musa a matsayinsa na yaya ya kira shi ga sau'a ce ya muna umma ya dan dan uwana la ta akuz heti. kar ka kama gashin kai na kana ja wala bi ra'asi kar ka kama gashin kai na ma kana ja dalilin da ya sa suka bata na kuma basu akan wannan bata na gagarayin komai inni khashitu an taqula farraqata baina bani isra'ila wa lam tarqub qawli yake to dalili shine lokacin da masu bautan ɗan marakin nan suka fara na yi ƙoƙarin hana su to an kusa rabuwa kashi biyu tsakanin mu ya mu fada ya ne ne kaure tsakanin mu ya mu da mu da muka ce ba za mu yi bautan dan maraƙin ba da waɗanda suka sama kansu bautan dan maraƙin hankali ya tashi sakamakon tashin hankalin nan ma sun yi alwashin ni za su kashe ni sai na ji tsoron idan na basu su ya su na dikan gaya maka to za a yi ta kashe-kashe ne za a yi ta kashe-kashe ne tsakaninmu makiya kuma su yi ta dariya sai na rance to a bar wannan al'amari sai ka dawo kawai mu dai ba da mu yi bautan dan marakin ba masu yi su je su yi ta yi sai ka dawo da ka raba mu ta yi ga akwai hikima ma maganin ba hikima akwai hikima in ya bar su za su ta faɗa a yi ta kashe kashe in ya tafi baya nan a yi zamansa a tsakani ɗin alheri ne ya zama kamar an samu wani ɗan sulhu sulhu hakan nan kuma ga mun musan ya dawo ɗin ba yi kashe kashe ɗin ba za ka yi ce in ni kashe tu na ji tsoro an ta ƙula idan ka dawo ka ga abin da ya faru ka ce mini farakta na bani isra'ila ka ce min ni ne na zama sanadiyar rabuwansu walam tarqub qabli baka kiyaye magana ta ba ka ce ban kiyaye magana ka ba sai sa na kyale su na zauna har ka dawo gashi kuma yanzu ka dawo to sai kai hukunci tunda ka dawo to ai musan yayi hukunci ci gaba karanta yayi hukunci qala fama khatabuka ya samiri Yawa to sai koma kan eh, akbar akbar jarima <laughs> ya goma ga asalin mujirmin yana cikinsu kafiri samiri dama ba falistine ne ya yi hijira ya yi cikin banu isra'ila ya zo masar ashe wannan bautan gunkin batuta ta a zuciyarsa ba yana ne halakar da mutanen annabi musa alaihi salatu wasu sai musa fuskance shi yace kala ba ba ka ka ya Ya yace zame kamun bayani me faru ne kamun bayani me faru ina son ji bayani daga wurinka me faru kaga babu na adalci bai kama shi da kisa ko da duka ba sai tambaye shi ko a gidanka aka yi laifi akwai bukatar ka yi bincike ka ji na kowa me ya faru na kafin ka yi hukunci idan ka yi alkali ne ba ka yi hukunci sai ka ji da kowane bangare sai yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Ali ibn Abi Talib zuwa ga bangaren Yaman kasar Yaman a matsayin jagora mai wa'azi alkali limami sai manzon Allah ya masa wasiya ya ce masa to idan aka kawo kara gurin ka karka yadda kai hukunci sai ka ji na kowane bangare kada ka gamsu da bangare guda a a samu fair hearing fair hearing ka ji na kowa ka ji na wannan ka ji na wannan to insha Allah gaskiya za ta bayyana maka in kowa ya mai da zance da aka Musa bai zata da hukuncin kisa ko duka ko kurkuku azabta akan sani ba sai ce fa ma to baka ina son bayani daga wurin ka me ya faru eh to me yace masa ci gaba قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي لا سوى kunji kunji uzurin da ya ba to ban sani wa mai yi uzurin ko ya zama ka karɓar biya wurin ku kana yace basultu bi malam yabsuru bi na farko tukunna ni akwai abin da na tsinkayo na gano wanda su waɗannan mutanen da ka bani da su wasu tsinkayo ba eh akwai abin da na gani ba su gani ba eh me ya gani Ya ce min faqabattu min asarin rasuli ya ce a yi lokacin da Allah ya halakar da fir'auna a ruwa to a lokacin eh, wai ya ga kofatan dokin fir'auna lokacin da ya daga kofatarsa sai ya ga wani abu kaman gol a jiki bayan haka a lokacin ma ya ga mala'ika jibrilu shi ma ya zo da doki ko da godiya godiyar ce ma dokin fir'auna ya gani har ya shiga ruwan da ya ce ba zai shiga ba godiya ne ta rinjayi dokin fir'auna ta ja shi har ya shiga ruwa to lokacin da wai mala'ika jibrilu ya zo da godiyar to da ya daga kafarsa ƙasar da ta taka sai ya ga wani abu yana ɗaga idanu kamar gol to sai ya ɗiba wannan da ya ɗiba ɗin nan shi ne ya samu ya ɗan maraƙi da shi to kuma ya san cewa kafan dokin mala'ika jibrilu akwai albarka a ciki akwai albarka a ciki <laughs> albarkarsa ne ma ya samu ya yi gol da shi wannan gwal din ma da shi ne ya so ya biya bashi masu banu isra'ila da suka ci a wajen kibtawa <laughs> da haka shi aikin allah ya yi ya ɗabi ƙasan ƙasa turba ta ƙasan dokin eh, mala'ika ya mai da shi gol bayan ya mai da shi gwal kuma duk a cikinsa ya rage wannan ɗan marakin Eh, wannan gwal da shi aka biya ba shi wa banu isra'ila da kuma shi aka yi wannan dan maraki din kuma to tunda an yi dan maraki din saboda an samo shi daga wajen albarkan kafar mala'ika ne da haka nan dokin mala'ika da haka ne ya cancanci a girmama shi eh, to yanzu wannan safsata <coughs> wannan wannan uzuri nasa dai karbu ƙarshe dai ya ce wa ka sawwalat li nafsi to ke nan ba ya ce bayan ya gama ce ko da yake wannan abin da na yi farai na ne riya mu haka kawai ma ta haka gaskiya ta bayyana wa ka sawwalat li nafsi abin nan fa da ni raina ne kawata mun kawai na ga ya kamata na yi haka, shi ne na yi ta yi kaga sai hukunci hmm. tun da ranka ne ta kawata ba kai abin da ka ga dama to yanzu za ka ga abin da ranka bai so man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a tunda dai kai abin da ranka yake so ka sa mutane sun yi bautan wani wanda ba Allah ba to yanzu ka saurari kunci kuma eh yanzu ka saurari kunci? Eh, shi kenan sai a barka kai abin da ranka yake so ka zo duniya ka yi tsiyarka yi iya shegenka yi ma sha'anka kuma ka je lahira kawai shi kenan ka tafi aljanna ko Dangata. gata to shi kenan ga abin da hukuncin da Musa ya karanta قال قد غضب إن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا تاي قال فذهب فإنك فإن لك في الحياة أن تقول لا نستأسف na farko dai na hukuncin da Musa ya yi masa ya ce na farko mun kore ka mun kore ka baka cikin mu kuntina na sha gaya muku cewa idan ɗanka ya lalace ka yi ƙoƙarin gyaransa ya ƙi to mafi ala shi ne ka kore shi haka ake in ka kore shi ba zai lalata maka sauran 'ya'yanka kullum na sha gaya muku ana yawa yawan da kar gida yake lalacewa wata soyayya ce ta jahilci ta hauka take kai ma mutum ba zai iya koran ɗansa a gidansa ba ba zai iya koransa ba sai ya bashi ya lalace ya lalace sauran 'ya'yan ya ɓata ma uban suna ya je tsiyarsa kuma ya dawo gidansa ya kwana ya ci abincinsa ya kuma saba masa ba a haka in ɗanka ya lalace ka masa nasiya ya ƙi ko shege a gidanka ka dan ragu da bakin cikinsa ko ba gani ka rabu amma kana ci da dan yinka kullum bacin rai ya ci mutu dan malam ya ki halin malam to tunda ya ki halin malam to ya tafi mana dan me za ku zauna idan tunda dan malam ya ki halin malam to sai a rabu ah, ku duba ah, Abdullahi ibn Umar sahabin manzon Allah dan Umar Khattab Abdullahi me ya faru da dan sa abdullahi ya je masallacin manzon Allah ya je wata sunna ta manzon Allah kan mata ya zai samu ɗansa sai masa to ga wata sunna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kai kokari ka kiyaye ta ɗansa yake kiyayewa yayi birin da ita yace to Allah ya la'ane ka Allah ya la'ane sai dai masa la'ana uku yace ka bar Ya yace sama ba za ta mana lumfa da mu da kai a gida ɗaya ba ba zan yi rufin da ake ka zauna a gidan ba sai kore shi ta kore shi suna ɗaya yau kai ƴaƴanka sunnoni nawa ne na manzon Allah suka karya ba ruwanka ma ko a jikinka ƴaƴa nawa ne wanda ƴaƴan ba sa sallah uban yana tare su a gidan Ya'ya nawa ne yau ƴaƴan ƴan shaye-shaye ne su sha su su kwaya su zo kofar gidan uban su faɗi kuma su gidan uban su kwana ba iya koransu ga sunan muna kallo ga sunan gwanda ma ga sunan gwanda ma ga sunan gwanda ma ga sunan dan mu ne fa zai je yi shaye-shaye sai ya zo saman nan masallaci ko shigo masallaci ya kwanta a nan ya mana fitsari a masallacin nan bayan ya yi shaye-shayen sa ba zai dawo sai sha biyu ne karfe ɗayan dare ya zai mana fitsari kana sallah can ba karkacin warin fitsari a shi kwana fitsari a ciki in dare ya yi karfe uku ba kowa da biyu wundunan ya cire ni na yi mamaki na gani ah, to waye da ya zo wajen wando guda goma sha sama da ƙasa an cire shi waye da ya zo rana tsaka dan rashin kunya har ya cire wando ya tafi da shi ba wanda ya gaishe ci gaba ba tauka ba ashe ashe dan makwabta ne in ya zo ya ga masallacin ba kowa karfe uku ba kowa sai ya cira ya kai gidansu lokacin da ya ga dama ya fita da shi Allah da iko sai muka kama shi ni da ‘ya'yana muka fito da bulala muka sa shi a gaba bayan ya da kuya da kuto kafarsa ta kai shinke ta gobe ka dawo to har yanzu dai wuji ya dawo ba kuma muna nan muna dubawa yanzu da uban ya kore shi damuwa mun huta ko da mun huta ba da uban ya kore shi ya bar anguwa damuwa mun huta ya jira ya ce kai ne ba za ka yi shaye-shaye gidana ba ka bata mun suna ka bata mun sauran yara ka bar gidana kuma dole ya bari dole ya bari amma babu son zuciya da jahilci da kin gaskiya da soyayya ta hauka duk shi ya kawo haka kai duk yara suke soke soke da saran suka na cikin garin nan wallahi ka ɗora ma laifi ma iyayensu ne duk laifin ma iyaye ne kar ka ɗora ma kowa laifin ma iyaye ne ya zaka ne ka je kai sara suka ka dawo gidana ka je kai shashaye ka dawo gidana ka je ka kwace waya ka dawo gidana in barka a na ce ma ka tafi ba ka tafi ba to ni da kaina zan dauke kan kai majami'an tsaro in kuma ka dawo zan yanka ka ba ma da ka dawo ba ma ai ba kamar saka dawo ba gidan na gina gina da hannu na ka tafi karbi na gidana a ai zuciya na ba wala ta dauka ba ai na ce ma ka tafi dole ka tafi yawa amma iyaye ne sun zama lusa raye banza jakuna amanan da aka ba su sun batta sun zama dabbobi taure akuya ta aihu shi kenan bai san inda dan yake ba rago ya kiya ta aihu bai san mai dan yake ciki ba abin da ya kenan ne za ka samu yan sara suka yan daukan amarya yan bandit yan kaza yan kaza yan kaza aihu yayan da aihu su ma gara asaran su sun zo sun zama alaka kai sun fitina al'umma sun zama sun samu iyayen banza iyayen banza amanan da Allah ya ba sun ki me Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara musamman Allah ya kira ce ya ku iyaye ku kiyaye ƴaƴanku daga shiga wuta ku yi tarbiyyar ku tsare su amma iyaye ba ruwan ba sa tsare su su je su yi barna a gonan kowa mhm. su shiga gidan kowa su barna mhm, ba ruwansa to kai ma sai ka tafi wuta kai din ma za ka tafi wutan za ka tafi wuta tare da su don abin da aka ce ka yi ba ka yi ba yawa ka je ka auri mace ta zo ta aihu ya zo ya zama musiba ya zama fitina ma al'umma ya zama fitina in ba za ka yi tsara dan ba wace ka yi auren ma wace ka yi auren ka zama taure ka zama bunsuru ka zama rago ka cutar da al'umma ka yi fitina ban sani ba ne ra'ayinku ne akwai wata magana da shugaban Nijar yayi bazum kwanan nan ban san ne ra'ayin kuma na a BBC aka saka yana magana ne game da kasarsa ce mutanen ƙasarsa sai mutum ya je auro mata ya aiki ya'ya rukucin ya iya tarbiyyarsu ba zai iya ci da su ba ba zai iya ba su ilimi ba su je suna barace-barace suna bata mana sunan ƙasa kasan da algeria suke zuwa algeria algeria da libya yanzu libya ta ruguce algeria ma damuwan kansu ya ishe su magana ukraine din nan sun ma hana fita da abinci suna ta kora a kwanan nan 'yan najeriya kawai wajen dubu na suka koro 'yan najeriya kawai da 'yan nijar daga algeria ana ta koro su yake to su je suna barace-barace a wasu kasashe suna zo da mutuncinsu to wannan magana nasu mai ra'ayin kwa kai ne ka zamo an yi magana a ce a ai Allah ne ne ba da abinci Allah ne ke kai eh, mun yadda Allah ne ne ba da abinci kama Allah ke ba da abinci babu sanadi daga sama kawai ke dunkulowa ya jeho mutane mu da mutum gani Allah ya dauko abinci daga sama a dafiya dunku ya jeho ba ka saurare shi kai ma ko mai kawanci maganarsa a cikin korafin da ya yi kana samun dama kai ta aure kan aure ana yi aure ko za a yi maganar aihuwa <laughs> wato kana ji ko ni a yadda ke bayyantarsa maganarsa akwai na ci akwai na zubarwa ko gane ba ne a matsayinsa na dan boko wanda bai karanci addini ba in an samu na zubarwa a maganarsa ba ba laifi ba ne da iya samu dama shi magana ta zubarwarsa ɗan inda da ɗan kama shi kaɗan shi ne ra'ayin yammacin duniya na family filanin na family filanin Cewa yawan aihuwa yana kawo talauci yawan al'umma na kawo talauci to na ne wurin kama shi ɗan amma maganar sai da da a kama shi ne ko da a musulunci ba a yarda ka haifi 'ya'yan da ba za ka iya tarbiyyarsu ba za ka iya ci da su ba domin ko mace za a baka sai an tabbatar da za ka iya ci da ita haka ne Za ka ɗauki nauyinta in ba haka ba ba ba za a baka ba a yake nan tun daga wajen aure ya nuna cewa dole Ya'yan da za zaka aifa ake sa ran da za ka samu to ka ɗauki niyyar za ka iya ɗaukan nauyinsu da ciyar da su da tubasar da su da makarantarsu ko da da itace sayarwa ko da da itacen sayarwa balle kuma ce kana da sana'a to amma su malam bahaushe malam bafilata ne malam musulmi ba ruwansa shi dai kawai ta aihu yana da 'ya'ya kaza 'ya'ya talatin 'ya'ya arba'in rakwacin yana da mata kaza ba tarbiyya ba kaza to in haka ne shi kansa wanda aka yi ko da annabin da addinin annabi yayin sa ne manzo Allah kwata kwata a duniya nawa ne bakwai ne duk yawan matansa na yayansa nawa ne bakwai ne bakwai ne to kaga akwai bukatar mu tsaya mu yi tunani musulunci bai hana aihuwa ba amma dole kuma ka tanada musu abin da za su yi kada su zama musiba ma al'umma zama fitina ma al'umma su ne barayi su ne yan fashi su ne shaye-shaye baka san wurin kwanan su ba baka san wurin tashin su ba baka san abokan su ba baka san sana'an su ba kai dai kawai taure ya ji akuya ta aihu magana ta kare ko ba ka mutane mai suke yi ba kai yanzu ka sa abin da ake cikin azumin nan kai kafin azumin nan ma sai ka gama ta ta zo ni kan kul da zama yadda na kori wasu za ta zo ne da 'ya'ya wani a hannu wani a goyo wani ma yana nan ciki ciki kato wani na hannu ta zo da su kuma ta zo roƙo ne abin tunani a nan ina tauren yake mun gane ga akuya da 'ya'ya ina tauren yana kwanci a gida ko sakare sha sha sha kuma kullum haka suke in ka ba ta nan ma za ta je kofan wani in ka ba ta can ma sun zama mabarata kawai mata yanzu shi ba tauren rayuwar mu ta musulmi kyau din nan gaskiya abun ashe ne gaskiya Allah abun ashe ne Allah abun ba kyau ya ra'ayi ce mace ta zama ita ce mai bara ita ce mai ci da gida kai kana kwanci abun ka zoge katon iska kawai ka biya bukatar magana ta riga ta kare ba ruwanka da ɗawainiya kuma baka san cin su ba baka san shan su ba baka san suturar su ba ita za ta yi yawo in ma ba magani ma ita ta yawo ta roƙo ta yi yawo tana roƙo yau da a ce uban ya mutu eh wannan marayu ne ba yadda za ta yi uba ya mutu ya batta da 'ya'ya kuma 'yan uwan uban ba mai ƙarfi kuma bayi da su ita ma yan uwanta ba mai karewa da su kaga wannan in ta yi bara ya zama dole Da rura ce amma ya ra'ayi mijin yana raye kuma a ce wai matan ita za ta je ta nemi abin da 'ya'yan za su ci da suturar da maganinsu. ina ta taɓa yin haka to abin da ba zan ya faɗa akwai irin wannan kuma akwai irin wannan din mijin yana nan ya aifa ba zai iya kulawa da su ba to kaga dole a faɗa cikin fitina dole dole a fara cikin fitina wannan shine irin da muku magana ba zo hanjin jimina ne akwai na ci akwai na zubarwa akwai gaskiya a ciki yawwa akwai gaskiya a ciki yawwa na malam yawo na a raga hannu bismillah alaikum salam matsalar mu ta hausa da filani da sauran kabilunmu na arewa tarbiyya ta lalace laifinmu ne laifin iyaye ne a ne ba laifin iyaye ne kan yadda ka yi gaidin ɗinsa nan zai tafi kan biya ko nan bayan da ka tafi da danka nan zai tafi in ka nuna masa hanya mai kyau ya bi hanya mai kyau in ka nuna masa mummuna ya bi mummuna eh ana samun fandararru amma da akan daɗe akan samun fadararre amma akan daɗe amma ina eh ban gane ba fandararre eh fandararre ma akan yi maganin sa sosai mana. in abu ya baci ana bane ana gyara shi ai shi ne hanyar gyarawa na farko in ka yi yaƙi yaƙi ka kore shi ya je ji duniya ya je ɗanɗana ta mm. in ma tusha zai je kwana ya tafi in kasuwa ne, ya tafi da ya bar gidanka ka huda da bakin ciki to amma iyaye ba sa ma iya wannan a yanzu ba sa ma iya koren ƴaƴan yana jin tsoron uwar yaron ko ba shi bane ita ke tsoro da ce tun da ka kora mun ɗana ni ba zan zauna ba inda ni ne ce to ke ma bi shi ba haka ne? Mm. ai namiji namiji ne tun da rai ɗana ne na kore shi ka ce ba za ki zauna ba to bi shi mara ku tafi tare na sallama ku duka wala duk sallama ku kama mazajen ba za su iya haka ba ba za su iya ba mutane sun zama Allah sauwaka ko ko da ke wani abu ma akwai jahilci a ciki kasan jahilci wata jirgin cuta ne wanda ba da magani yawa an ce jahilci ya ce mutum dole ya wasu abubuwa dan bai sani ba Allah sauwaka na farko sami eh, musa ya ce masa to mun kore ka cikin mu ba ka ba mu har abada mun kore ka na biyu akwai cutar da za ta same ka Allah zai dora maka cutar da wani ma ba zai zo jikinka ba balle ka batar da shi lami sasa kenan <laughs> kowa ya zo kusa da ke ya taba ka zai harbu eh, ku. cutan lasa cutan kazuwa ka san cutan kazuwa kana taɓa mutum da ɗaiɗayin tsiya ita su za har ka gaji suna ruwa sannan kuma allan naka ɗan marakin naka kafin ka za ka ga yadda za mu yi da shi eh, bari ka zamu dame da allan naka eh, Ya ce masa wa inna laka mau'idan lan tukulafa akwai lokaci da aka ɗiba maka ba za ka saba masa ba da Allah sai azabtar da kai a nan duniya a lahira kuma wuta za ka tafi eh sannan kuma wanzur ila ilahi ka dubi Allah naka abin bautar naka Allah zai zarta alai ba wanda kai kai bautar sa ka sa mutane suka yi yace la nuharriqannahu a yanzu zamu kona shi zamu kona dan marakin bayan mun kona shi to kasama sai mun watsa ta mun jefa ta an ruwa kuma haka akai sun malanan su fanna wufil yammi na safa aka kawo ɗan maraki aka kona shi kurmus aka ɗabi tokansa aka waza a teku an kona allansa <laughs> eh, eh, in allansa zai yana da iya wani abu yi ya tashi ya tashi jana ga kori samiri haka ya je shi kaɗai cuta ta kaikayi ta kama shi in yayi wajen kowa gudu yake yi duk wanda ya dosa sai ya gudu ɗan kwanaki kaɗan ya mutu kwanaki kaɗan ya mutu da ya sa an yi shirka abinda Allah baya gafarta ma wani in ya yi ta shirka inna Allah la shiru. an yushraka bihi wa yadhur amma yaghfiru ma min ba dole zalika man shi duk wani laifi ka kayan ba shirka ba Allah ya so dai gafarta maka amma ban da shirka kai shirka ka dora mutane akai kai shirka akbar zunubi akbar zulmi ba zalincin da ya kai shirka ba laifin da ya kai shirka Shi ne kawai laifin da Allah ce bai gafarta wa mai shi shirka kuma ka yi ka ɗora mutane a kayi, Allah ya barka a ah, a ah, a ah. ta hukunci da aka yi wa samiri kenan Allah ya tsare mu aka kona allansa ku tokar sama aka jefa ta aka watsa ta a ruwa ta lalace ta mutsa ke shi ke magana ta riga ta tsari da wannan ne ake cewa idan wani abu ya bayyana a ƙasa wadda ta hanyarsa ake shirka ko bishiya eh jahilai suka ga dan wani ganyen ta ya danye wani hakan nan kamar Muhammadu Muhammadu Allah Allah suka koma suna neman albarkarta to sai a sare ta a kona shegiya bishiyar din in haka ya ka an rabu da wannan shirka din eh eh wai an ce wai wani tsoho kwanan an ce wai an ga wai dan wani abu ya fito a nan ɗinsa tattara ne tattara ne ba na tsufa wai wai wai wai Allah ne wai Allah ne <laughs> wai Allah tattara ne ba na tsufa wai an ga Allah a nan <laughs> jiji ai to ba ina tattara tsohon ba ana ba ga kana ana ga ana ga maciji kana gajensa Thank <laughs> you. da jahilci ya yi yawa ƙasar nan jahilci me yasa shajar turuduwan a zamanin umar yasa aka sare ta aka kona ta bishiyar da sabai suke wa maza mu mubaya'a da labari ya iso cewa labarin ƙarya aka ce an kashe Usman bin Affan a Makka da maza'ala ya tura shi wakilce shi wajen mashirkan Makka akan agenin sai ga labari ya zo cewa mashirkan Makka sun kashe Usman maza'ala da kira sa sun ce ku ku yi mu baya ba wanda zai gudu ba da ya ba sai mu ɗauko jinin Usman in ji damu mu kare wani ta je je laqad radiyallahu anil bayi idh ta tahta shajara Allah ya yarda da mu'minan suka muka baya wannan karkashin bishiya din to ba manzo Allah ya rasu Abubakar ya rasu Umar ya zama kaliba kan wannan bishiyar sai jahilai suka je suka kama botanta wannan bishiyar ana neman albarkacin da Umar ce to yasa aka kawo gatari aka sare ta daga gindinta aka kona ta magana ta kare an kashe tushen shirka ko ba ga wani kun tuna kun shekarun bayan amu da lawan wai wata wata bishiya ne ko amu da lawan eh wata bishiya ce wai an ga sunan muhammadu ne ko eh, muhammadu ce ne yan wani filani suka dinga zuwa da kawai da su samu shanu ana ta nema albarka eh, har majalan wani ce suka ji suna dependent din wannan abun a rediyo ba suka ji suna dependent ai zai yi ai waɗanda suka ce bara na makiya annabi ne <laughs> makiya annabi ne ta yanzu bishiyar ina take bishiyar ina take hmm. to ma a ɗauka ma hakan ne duka shin yau ko manzo Allah ne fito da kansa ya bayyana sai mu je mu kama bautansa in ban da jahil a ce a ce manzo Allah bayyana da kansa shi da kansa gashi shi ne babu kokonto sai mu babu bautan Allah mu kama mu kama bautansa me Abubakar yace man kana ya abudu Muhammadan fa inna Muhammadan kad mata wa man kana ya abudu Allah fa inna Allah la yamutu yace wanda in wani banza Allah kake bauta to ya mutu sai ka bari amma in Allah kake bauta Allah raye ne ba mutuwa muna bautan manzo Allah ne muna kai bukatun mu wurin sa ne wa yake biya mana bukatu shi kansa manzala wurin wa yake kai bukatunsa wurin Allah ta ba mutanen ba san addini ba shine matsalar jahilci yayya kuma an samu muggan malamai sun ki su koya mutane tsantsan addini shine matsalar da aka samu a kasar nan mugayen malamai sun ta cikin shirka shirka ta rene su sun zo suna tare nan mutane akan haka sun ki suna mutane tsantsan waye Allah me haƙin Allah me haƙin manzon Allah sun kasa bambance mutane haƙin Allah da na manzon Allah sun kasa bambancewa a dauki haƙin Allah a bayo annabi ko ba haka bane abin da ya faru kenan saurakan nan in aka samu abin da ake bauta to lalata wannan abin ake in aka lalata shi to an huta da shi amma matukan yana nan <laughs> ina barna tana nan yawa ita shirka daga ƙasa kan tumɓuke ta kada bishiyanta ake ah me yasa manzara da aka ce maka da yaƙi abin da aka fara yi cikin kaba aka shiga akwai gumaka 360 aka ce duk a rusa su ana rusa su ana wa ja alhaku wa za ka albatilu inna albatila ka na zahuka gaskiya ta zo ƙarya ta gushe ƙarya ta gurguje, dama ƙarya da jiya ne duk aka yi kace kace da su alakin kaba wanda mashirkan maka suka saka duk su aka fara kakkarya su haka nan an ci gari da abin abinda ake fara yi karya gumaka a kauda kishiyoyin Allah tukunna a kawo Allah kishiya Allah zama shi kadai ne tak abun bauta to haka ake wannan shine tsantsan tauhidi Allah ya ganar da mu hakan nan dan marikin samiri an kona shi to kansa an zubar da ita teku teku ya tabi da ita daidai magana ta kare shi kuma an kore shi an kore shi an tsora masa cutar da wani ma ba zai kusance shi ba ya yaje ya mutu kuma ya wuce wuta shi ke na magana ta ƙare yawa insha Allah gobe idan muna cikin rayayyu bi izinin lahi za mu tashi aya ta casa'in da takwas mun kwana casa'in da ta casa'in da ta za mu tashi da ainihin ta aya ta ɗari daidai a casa'in da takwas za mu tashi casa'in da takwas za mu tashi bi izinin lahi in akwai tamboyi da suka sawwaka a karanta mana assalamu alaikum wannan ka gani ko ai ayan ta gaba din ma ta 98 bayan an da shirka sai aka tabbatar da menene tauhidi inna ma ilahukum ilahukum Allahu allazi la ilaha illa hu eh bismillah assalamu alaikum wannan wata takarda ce daga wani yace mana a taimaka masa da addu'a domin dazu dazun nan misalin sha biyu na rana ya fita nema iyalinsa kuma ta tafi yin cefa ne sun baɗe su a gida eh. sai wata mace ta shigo cikin gidan eh. har da ta sa hijabi da niƙabi ta sa hijabi da niƙabi ta fita da ɗiyar har yanzu ba har yanzu a sani ba ta gani ko Allah Allah Allah ya sa a gano ɗiyar ita kuma wadda ta zaci dan Allah tona asirinta ka gani ta sa hijabi ta sa niqabi ta shiga ta saci iya kaga yaudara ta shiga ƙarya ta shiga ha'inci ya shiga kai shigan mutanen kirki ka je kai barna irin wannan ne yanzu kaga ta jawo wa duk wani mai hijabi da mai niqabi bakin jini ko ba haka ake yi bane kamar yanzu a kama mai gemu ne da sata sai ce kaga irin masu gemun nan ko ai barayi ne ko a kama shi da ɗayar wani yace ce kaga masu gemun nan ko ai ai mazinata ne ko a kama shi da wani yaro a ce kaga masu gemun nan ko ai yan luwaɗi ne ko ya je fi wannan yace ce kaga masu gemun nan yan fi wannan ne ta gani ko ka gani ta sa hijabi da niqabi ta shiga cikin gida ta ɗauke ɗayan mutane ta bar su cikin musiba kuma yanzu ta je ta sai da ɗan kuɗin ba ga azumi cikin hasu yanzu yaranmu yaranmu da suke kudu da aka sata wala Allah kaɗai san iyakansu an ɗiba a kano an ɗiba a kaduna an ɗiba a gombe an ɗiba a sokoto an ɗiba a bauchi yaranmu ne ake ɗiba a je can in aka sace aka je can aka sai da su sai su taso da yaran waɗancan kudu in sun taso da yaran su su taso da addinin su kuma su dawo suna faɗa da mu su ba su sani ba an kai yaro yana jariri shi wannan da ya tashi da ungozin shi a wurinsa ita ce uwarsa shi wannan makilin da ya tashi a gaban shi ne ubansa yaran su zai tashi da shi akwai makircin da ya kai wannan akwai makircin da ya kai wannan a saci ɗanka a je a canja masa yare a canja masa addini ya dawo kuma eh, eh, ya yaƙe kan in kama ma ya kashe ka ko ba mutanenmu na arewa ne ake kashe a kudu bane ko ba su bane a kashe su a yanka dabbobinsu a ƙona awakinsu a ƙona motar ma da ta kai musu abincin ko ba haka ake mana ba an kai muku abinci an kai muku komai sakamakon mu da wadda suka yi abincin a kona su a kashe su ko ba ga kai bane a yan albasa a hausawan musulmi nawa kashe yan albasa a yan doya nawa kashe ko da yake ana tabarawa a bita mai mabi sau ni wallahi waɗannan masu kai waɗin masu ma yan iska ne wallahi sai ka ce dole ka kai wa mutum abinci ya kashe ka ya kwace abu kuma gobe ma don neman kuɗi waka ta ka je wunansa ku ba su mana su zo su saya ko ba ka bane kuma su zo su saya mana amma malam bahaushe munafikin mutum mara zuciya ɗan riban da ku samu kuma ne a kasuwan na ku zo saya mana in za ka samu riban dubu ɗari ka samu dubu talatin ba ta kuma ka cikin kwanciyar hankali kuma ka gani idan aka tara motar nan idan ya duro daga kan motan in yayi kudu su ne in yayi arewa su ne in yayi gabar su ne in yayi yamma su ne haka za a bi shi kamar bera a kashe A an an musu ba ɗaya ba biyu ba amma duk ya kasa zama darasi gare su bini bini ga sun cika mota duk wata saniya mai kiba mai mai can ramammu marasa mai nan nan duk wata marar lafiya nan amma an kaka bujimi ya kai bujimi da kire ke tafiya kudu kudu wutan musu kuma nan jin zaɓi um, ramamu masu yauki a zo a ita yanka mana nan gasa mana Allah da rikitsan nan? wato mune yayan sarkin mayu mune yayan sarkin mayu mune yayan sarkin mayu ko kawai mi ba haushe yaushe kai hankali ne kan ne wai ne ba haushe ba da zuciya aka sa abu haka faɗa da zungur yake ba haushe ba da zuciya zai yake zai sha kunyan duniya Allah ji kansa da zungur ka zama mutum zai kai wajen shekara 60 batun kafin samu yanki yayi wannan waka yayi wannan waka yake ba haushe ba da zuciya zai sha kunyan duniya da zungur Allah ya ce gashi muna shi ai matukar yaran mu suna bara yace yaran mu suna bara to cikin birni da ina ne cikin birni da kauyuka sun yabi da fatan mansuru eh, sai ba shakka sai mun sha wuya to gaya muna shan wuya eh. har yake cewa idan muka sake mutanen kudu suka dauki mulkin Najeriya kowa sai ya sha wahala ga yanzu wahala muke sha ko ba kankan mulkin su bane hmm? ko ba sake mulkin su bane yau da an basu sau da su taba wale suke mulkin kasar nan su kansu ma zai da inda su ji yanzu da su ji da da fi halar suke ciki mulki na adalci ba na sata ba hmm? mulki na adalci haka ya mani zo kashe mana shugabannin mu kowa zo kashe mana wani su zo kashe mana shugabannin su zo kashe mana shugabannin mu kuma shi ne ya da su zo cewa mu zaɓe su eh. mu zaɓe ku mu zaɓe ka ka kashe bar shugabanninmu na farko ba su komai ba kuka ba su kisan wulakanci kuka raba kasa na aka yi yakin ba sa aka kashe sama da miliyan guda miliyan biyu kuma yanzu ga lokacin mu zaɓe ka ko mu zaɓe ka mu saka maka da abin da kai mana ko iyayenka suka yi mana ka kashe mana manyan mu ba kai da ba dalili tun lokacin muka samu kaskanci tun lokacin ƙasar na ta fada cikin fitina ko ba shi ba tun lokacin yanzu duk abin da muke bawa da hanyoyi da kamfanoni su suka yi ba su bane ko ba da albarkacin su muke ci ba suka tsada hanya suka yi gadodi suka yi kamfanoni suka yi komai waɗannan 'yan siyasan yanzu matsiyata sun ma gagara ma maintaini din wannan abun ma maintaini din sama ba su abin nan ne sai ya wace wace kasashen waje ko ba ya wace kasashen waje bane sai kullum kullum kullum za ka ga gwamna a garin ku har ya gama ba zai kawo kamfani ɗaya da za a ɗauki yara dubu ba amma ya kyau sau dubu sama sau dubu da gawan cikin shekara hudu ta takwas ne ko ba ka wani neman yanzu eh? ba jari jari wai da yanzu ba jari yanzu yanzu ba jari ba barayi yanzu yanzu ba jari ba barayi ga kidnappers yanzu ku sace ciko? <laughs> ka dina mu wani makwaci a nan yankari eh. in ka ba shi naira ɗaya ne a lokacin sai karba mm. in ka ba shi ɗari biyar ce o ka sace ni ko <laughs> sai ki karba ku ne ka sai kudin sa naira ɗaya ne in yau ce naira ɗaya ne wani ka sace shi ne ya eh, ga wasa wayo <laughs> Allah ya zama ga subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika